الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatuhu ya jama'atul musulmin insha Allah game da karatun da muke yi na fara'ili ko kuma ilmul miras mun mu fara gabatar da waɗannan darussa sati uku da suka gabata mun yi muƙaddima mun ƙare mun shigo cikin littafi mai waɗannan babuka na farko hukukul muta'alliqatu bi tarikatil mayit asbabul irsi arkanul irsi shurutul irsi mawani'ul irsi to sai darasin da ya gabata satin da ya wuce mun yi adadul warisi na minar rijali wa adadul warisatu minan nisa to nan ne kuma mun ka faɗi anwa'ul irsi yan yanqasimu ila qismain irsun bil farli wa irsun bitta ta'asib to sai mun ka aje akan alhululul muƙaddara haka ne to a karanta ko da yake an bani shawara nima in karanta littafi saboda akwai inda ake bukatan ƙarin bayani kuma ga littafi ya yi muna kaɗan ko? ni wanda a gare ni asalin madariki ne bai ta hiya daidai da wanga wanga mine ne? fatawar jawad to shi ne za mu bi don asalul madariki shi ya yawa sai mu bi fatahul jawad ko kuma a babin nan na askari wanda wani malami ya fitar daban wa'adda shi to sai ka samu wani wanda ka kusanto don ina gani shi ma daidai da fatawar jawad yake ko yawwa to wani na to baki ina ne alhulul alhululu sittatun haka ne ko yawwa to shin me kuke son muyi. yi nassin za mu bi mu yi bayani ko ko sharhin da za mu bi ƙasa yauwa a ja mata ne sai a yi bayani yauwa yauwa to shi kenan alhurulu sittatun annisfu lilbinti tanfaridu wa bintul imni wa shaƙiƙa والتي للأب والزوج مع عدم الحاجب وله الربع مع وجوده والزوجة فسائدة مع عدمه والثلثان للإسنين فسائدة من ذوات النصف والثلث للأم غير مهجوبة والإسنين فسائدة min waladiha bisawiyati wasudusu liwahidin walil ummi mahjuba walil jaddati wal jaddataini wala yarisu aksaru min al jaddataini walibinti limni fasaida fi darajatin مع السلبية والسفلى مع الأوليا وللأخت للأب فسائدة مع الشقيقة ويسكن مع الشقيقتين إلا مع أخ مع أخ يؤسبهن wala musqit ali auladi sulbi to shi ga mun dawo a wajen abin nan a wajen Hacım. İsmillah. nisfu na alhululul muqaddaratu fi kitabillahi sittatu wato kaso wanda allah maɗaukin sarki ya yanka ma masu gado waɗanda suke ci da kaso guda shidda ne na farko annisfu wasulusu wasulusani uku kenan ko warubu wasudusu wasumun waɗannan su ne hurulun muƙaddaratu fi kitabillah wa adadu warisiha ihda wa ishirina shaksan adadin masu gado waɗannan kaso wato mutum goma sha ɗaya ne shi ne an ka faɗi ciki wagga waƙa an ka ce labtu labtu wannan abin gani ladun ne kada wani ya ɗauka ko ɗa'un ne labdu zawil furuli min hazar rajas خسه mulattaban وقل haba dabas آه ah. wato abinda matsala wannan igiyar a ƙara jawo ta ni ma ina ganin da za a jingina allon ga mimbari eh a ɗan ja shi a ja shi a ɗauka a ɗauka ɗauki ne yawa za a ɗan jingina shi nan shi kuma wata ko a ɗauko a ɗauko kakka danna igiyar da da amin a bashi haka din ya yi yana zuwa ko? na to mun ka ce ya kuce, laɗu zabil hululi min hazar rajas hushu mulattaban wa ƙul haba da baza dun maganan nan take haba da baza ها للنصف وهي فرل الأربعة البنت وبنت الإبن والأخت الشقيقة فرل خمسة والأخت الشقيقة والأخت لأب والزوج إيه؟ هاو هاء للخمسة من هؤلاء وهم البنت بنت سنن بنت ابن سنن أخته ukutun shaƙiƙa sannan ukutu li'abi sannan azauj guda biyar bintun bintu imnin ukutu shaƙiƙa ukutu li'abin azzauju eh su ne ha'u ha'u linnisfi wa hiya farru khamsatin wa hum ha'ula'i ba ba'un lirubu'i هي فرل السنين باء الباء للربع وهو قالوا اثنين قالوا اثنين هما الزوج والزوجة alif lissumun wa huwa farru fariƙin wahidin al alif lissumuni وهو فرل فريق واحد وهو الزوجة أو الزوجات عند وجوب وجود الحاجب ثم آه دال أربعة الدال فرلو أربعة أربعة وهم أصحاب أصحاب النصف ما عدا الزوج ما عدا الزوج ثم الباء الثانية فرض <coughs> اسنان وهما الأم وأولادها ثم الزاي وهو فل سته الزاني للسدس سدس وهو فرن ستة وهم الأب والجد والأم والجدة من قبل الأم من قبل الأم والجدة من قبل الأب والأخت والأخت لأب عند عند وجود شقيقه شقيقة وبنت الإمن بنت الإمن عند وجود البنت ساشنا عند وجود السلبية سلبية أيوة وواحد من أولاد الأم eh eh ina zayu eh wa huwa fardu sittatin ina azayu li sudusi wa huwa fardu sittatin azayu li sudusi hmm? ستة inda oh wannan ba la'akari da shi a ah. ku da kuke abu da kai <laughs> inda eh wannan sittatin ba karatun firamare ne ba ya ce sai a yi komi <laughs> now eh <laughs> majority kare zabot <laughs> alaƙallu ta bi ulil akasar na eh, eh. sittatin a eh. oh, ne walu ba sittatin ba ne sabatin a gyara farlu sabatin farlu sabatin idan mun kalli safa a ga gabiyar ko ga biyar ga biyu ga ɗaya eh? ga abinan ga hudu sha biyu ko? ehe hudu fa sha biyu ko eh ga a ga wanga eh ga mutum biyu nan ga bakwai hmm? ishirin da hudu eh wace ba wannan a'a uwa da abin nan sulusu eh, da ya biyu na li'ummai uku kenan na nan biyar biyu ɗaya hudu sha biyu Eh, uku hmm? sha biyar sha biyar ga ga bakwai ishirin da biyu a ah, to ina ganin akwai a koma wato ah, ina ganin kila mun kara wato kakanniya biyu mun kasa Eh, amma duk guda ne eh, guda za a ba su yauwa jadda su da ne kamar yadda yake ba bakwai ba ka gane ko yauwa sha biyar ga shida ishirin da ɗaya wannan shi ne wannan haka calculation ɗaya yake eh mun fahimci wannan alhurulun muƙaddara fi kitabillah kaso wanda allah ya kasa yabba magada wanda yake allah subhanahu wa ta'ala da kai ne shi ya yanka wannan kaso ba wani ba ya ce abawa ne kaza abawa ne kaza abawa ne kaza to waɗannan kason su ne guda shida ne nisifi da sulusi da sulusani da rubu'i da sudusi da sumuni su ne guda shidda adadin masu gado wannan kaso su ne mutum 21 su ne an ka hada a ciki wannan sakandami saboda yawa mai karatu sauki an ka ce zawi fululi min hazar rajas taban مرتبا وقل haba dabas ha wato gidan nisifi ne mutum biyar a wuri ba gidan rubu'i ne mutum biyu a wuri an samu bakwai ko alif gidan sumuni mutum ɗaya a wuri an samu takwas kenan dal gidansu lusani mutum hudu a wurin an samu sha biyu ba'u gidan sulusi mutum uku a wurin an samu sha biyar ko zayun gidan sulusi mutum shidda a wurin in an ka hada sun ba da mutum ishirin da daya yauwa to mu karanta ku karanta abin da an rubuce ga littafi <clears throat> walhululu ya ce sittatu haka ne ko annisu rabi shine gidan ha'u lilbinti ga a gaɗiya tanfaridu wa bintul imni biyu kenan wa shaƙiƙa uku kenan wallati li abi hudu kenan wa zauju ma adamil hajib kaji biyar sun hito haka ne to sannan walahu rubu shi zauju ma a wujudihi inda an ka samu mai sha makance shi daga nisifi sai ya dawo nan gidan rubu'i wa ita ko mata ita ma nan ta fara don haka nan su biyu audin daga zauju sai mata wadda take bata samu wanda ke sha makance ta ba gidan rubu'i kenan fasa'ida ma'a adamihi to wasu lusan wasu lusan shine nan gidan dal lil eh wasu lusu ko Ah, wasu lusani eh ina yake ma adami a ah, eh, to bai rubuta nan ba hmm? ko cikin sharhi ne matani ehe to a ah, haka ne ma hunna rubu ko eh eh, eh. to nan bai rubuta ba to a jara a jara wanga hmm. wala hunna sumunu ko to shine sun dawo nan su matan tare da samu mai sha makancewa suna nan kaga biyu ga daya. uku kenan hmm? ina ne ina ne wazauju madam wala hunna rubu ma wujudihi wali zaujati fasa'ida ma adamihi wala hunna sumunu ma'ahu ai ma wujudi hajib to irin wannan abin a jara to sai wasu lusani lil isnaini wato sulusan wasu lusani ko lil isnaini akwai kure nan ma wasu lusani lil arba'a fasa'ida min zawin nisfi wasu lusani ka gane ko eh a'a li isnataini to min zawil min zawati nisfi a abin nan eh fasa'ida eh akwai akwai gyara anan wasu lusani lil arba'a to to bari mu kora mu gani wasu lusani lil isnaini fasa'ida min zawati nisfi su waye kenan albintu wa bintul ibni to wa sulusulil ummi gaira mahajubatin shine nan gidan ba'u na biyu wali isneni fasa'ida min auladiha haka ne mm. min min waladiha bisawiyati to kaga bai kawo wancan ba mm. Mm. Mm. shi ne ce akwai gyara wurin nan wasu lusani lil arba'a haka ya kamata ya zama wasu lusani lil arba'ati au lil arba'i min zawatin nisfi ma'adar zauji duk wanda ke samu nan rabi a nan in ban da miji to in an ka samu sun ka zama biyu to za su dawo gidan sulusani wahuma albintu wa bintul imni wa ukutun shakika wa ukutun li'abin su hudu don haka a gyara eh ina to in ijimalan ne gashi na ayi muku tafsila eh, in da ya kawo nan ijimalan to gashi na ayi tafsila sai ku riƙe wanga ba wancan ba yawwa to sai mi eh wasulusu sulusi lil ummi shine nan ba'un na biyu gaira mahajubatin idan ba a sha makance ta ba wal isnaini fasa'ida min waladiha idan auladul ummi sun haka biyu ko abin da yahi to za a ba su sulusu bisawiyati amman za su raba daidai babu lizzakar hazin unsaini da namijinsu da macinsu duk ɗaya ne wasu dusu liwahidin